أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هكذا أخبر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو وأمته هو والمؤمنين من أمته أن يقولوا قل هل ننبئكم هل ننبئكم هل نخبركم بالأخسرين أعماله أي الذين خسروا أعمالهم أنفقوا أوقاتهم وبذلوا جهودهم وقاموا بأعمال عظيمة جليلة لكنهم لم يربحوا شيئا ولم تثمر أعمالهم خيرا إنما أنتجت لهم شرورا وخزيا وعذابا أليما هل ننبئكم بالأخسرين أعماله كالتاجر الذي اشترى سلعة يرجو منها ربحا فكانت فكانت عاقبتها خسارة فخسرها وضاع وضاع منه منها أمواله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضل سعيهم هلكت أعمالهم وذهبت جهودهم وضاع سعيهم في هذه الحياة قدموا أعمالا في ظاهرها حسنة لكنهم لم يجنوا من خلالها إلا خسرانا مبينا كانوا أخسرين أعمالا ضل سعيهم في الحياة الدنيا لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسبون أنهم يفعلون خيراً وأنهم يقدمون لأنفسهم ما يجنون ثمراته في الآخرة هذه هي النهاية السيئة لهؤلاء لكن ما أسباب هذا الخسران المبين الذي ما وراءه خسران أسباب هذا هذه الخسران أسباب هذا الخسران إما أن يكون باختيار دين غير دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الذين اختاروا لأنفسهم دينا يتقربون به إلى الله في زعمهم ويتعبدون بطقوساته يظنون أن ذلك يقربهم إلى خالقهم وبارئهم هؤلاء خسروا أنفسهم وخسروا أعمالهم فمن الناس من اتخذ الملائكة أندادا من دون الله يعبدونهم من دون الله يتقربون إليهم بأنواع العبادات بزعمهم أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى كما فعلت قبائل من قريش كانوا يعبدون أصناما يقولون هذه الأصنام إنما ترمز إلى الملائكة والملائكة بنات الله فهم يعبدون الملائكة بزعمهم وأن ذلك يقربهم إلى الله فهؤلاء خسروا حياتهم خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم وهم الأخسرون أعمالا ومن الناس من عبد الكواكب والنجوم وزعموا أن ذلك أن عبادتهم تقربهم إلى الله عز وجل وأنهم ينالون منها مصالحهم في هذه الحياة وأنها تشفع لهم عند الله يوم القيامة فهؤلاء هم الأخسرون أعماله ومن الناس من عبد الجن وزعم أن الجن عبادتها تنفعهم في هذه الحياة فجعلوها شركاء لله وهم يحسبون أنهم مهتدون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ومن الناس من عبد الأنبياء أو بعض الأنبياء والصالحين بزعم أن عبادتهم تقربهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء من الأخسرين أعماله فمن اتغى دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فمهما قدم من عمل يبدو للناس أنه حسن ويرى هو أيضا أنه حسن إن لم يكن مبنيا على الإيمان بالله وبأصول الإيمان وبهذا وبالتمسك بهذا الدين فإن ذلك لن لن يكون مقبولا عند الله عز وجل مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الذم يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل الإنسان مهما كان هذا العمل حسنا ويثيبه على ذلك في الآخرة إلا إذا كان عمله مبنيا على الإيمان الصحيح إن لم يكن كذلك فإنه لا ينفعه يوم القيامة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مسروق بن العجدع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله ان عبد الله بن جدعان رجل يطعم المساكين في الجاهليه ويقري الضيف ويسل الارحام ويحسن الجوار اكان ذلك نافعه اكان ذلك ينفعه يوم القيامه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إنه لم يقل يوما من الأيام إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين إنه مات وهو لا يؤمن بالله ربا واحدا إلها يستحق العبادة من دون, من دون غيره ولم يكن يؤمن بيوم القيامة يوم الحساب يوم يجزي الله سبحانه وتعالى العباد إن كان محسنا فبالإحسان إن كان محسنا فبالجنة وإن كان مسيئا فبالنار لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فالكافر مهما عمل ومهما بذل فإنه يعمل عملا لا ينفعه يوم القيامة وهؤلاء هم الأخبن الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وكذلك من أسباب الخسران الخسران المبين ومن الذين هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة الذين يتقربون إلى الله بقربات وبعبادات جليلة لكن ذلك مع سوء المعتقد سوء الاعتقاد فساد المعتقد لم يكن اعتقادهم اعتقادا ناشئا أما جاء به الكتاب والسنة بل انحرفوا عن جادة الطريق عن السواء السبيل فهؤلاء مهما قدموا من الأعمال الصالحة فإن ذلك لم, لم يكن ينجيهم من سخط الله وعذابه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوارج وأخبر أنهم سيكونون شديد العبادة سيكون عبادتهم عبادات يتعجب منها المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم القسمة فكان أحد الأعراب الجفاة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين وأعطى أناسا ومنأ أناسا أعطى من, من عن يمينه ومن عن شماله ومنأ من عن ورائه فقام رجل فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإنه سيخرج من دئدئ هذا ناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل, أهل الأوثان هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وهكذا وصفهم بشدة عبادتهم حتى يحتقر المسلم المؤمن عبادته بجنب عبادة الخارجي يحتقر صلاته مع صلاته ويحتقر صومه مع صومه ويحتقر زهده ويشتدون في قراءة القرآن وقد أخبر أحدهم أنه كان مع علي رضي الله عنه لما مروا بمعسكر الخوارج فسمعوا منهم دويا كدوي النحل, كدوي النحل أي من كثرة قراءتهم للقرآن صار معسكرهم صار فيه دوي كدوي النحل وقد أخبر عروة بن حدير وقد قتل ابن أبي زياد عروة بن حدير أحد الخوارج فسأل مولاه عن هذا الخارجي عروة فقال سف لي هذا الخارجي فقال له أتريد أن أطنب أو أن أختصر فقال بل اختصر فقال ما قدمت له طعاما في نهار وما فرشت له فراشا في الليل قط يعني كان كثير الصيام كان كثير الصلاة ومع ذلك تنكب عن جادة صراط سويء وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبع نهج الخوارج الذين يكفرون سحابة رسول الله صلوات رضي الله تعالى عنهم ويكفرون الأمة جمعاء إلا من كان معهم فهؤلاء مع شدة عبادتهم وشدة وكثرة أعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى الله لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي فلذلك أول علي رضي الله تعالى عنه هذه الآية فيهم أول علي رضي الله تعالى هذه الآية فيهم بأنهم من الذين من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وللخطبة بقية إن شاء الله yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai girma yana cewa hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala kace shin mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune ne wanda aikinsu ya lalace tun a rayuwarsu ta duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhalin suna tsammanin cewa suna kyautata aiki Allah ce waɗannan su ne suka kafircewa ayoyin ubangijinsu da haɗuwa da shi ranar gobe kiyama Allah ce ba za mu tsayar musu da mizani ba ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan aya mai girma ya umarci annabinsa da sauran muminai cikin al'ummarsa da su shelanta da cewa shin mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asara waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu za su yi ayyuka manya-manya za su yi ayyuka da a zahirinsu masu kyau ne za su kyautata wa wasu za su kyautata wa mabukata za su ciyar da su za su amfanar da su za su kusanci allah da wasu ibadu amma kuma ƙarshe za su yi asarar waɗannan ibadun suna tsammanin kyautatawa suke yi suna tsammanin za su samu kyakkyawan sakamako na ayyukan da suke yi manya-manya amma ƙarshe za su yi asara kamar ɗan kasuwar da zai so kadara <coughs> yana sa tsammanin zai ci maɗuɗuwar riba daga ƙarshe ya tafka mummunan asara to haka nan waɗannan za su kasance za su yi asarar ayyukansu da ubangiji subhanahu ala ce ko auna ayyukan ma ba za a yi ba fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu sanya musu mizanin awon aikin su ba saboda gaba ɗaya ma aikin ya bi iska ya tafi babu shi ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa aiki ba zai samu karbuwa ba a wajensa sai idan ya bi tafarki irin yadda ya tsara ya aiko annabawansa da shi akwai abubuwa da dama da suke jawowa ayyuka su zama na banza ko da kuwa a zahirinsu masu kyau ne ko da kuwa a ido za a ganin su masu kyau to amma kuma ƙarshe a ranar gobe kiyama masu su ba za su amfane su da komai ba illa ma ubangiji su wata wata'ala ya juyar da waɗannan ayyukan su zama miyagun ayyuka da za a kama su da laifukan daga cikin irin abubuwan da suke jawo asarar ayyuka akwai ɗaukan wani addini a rungume shi ba addinin musulunci ba addinin musulunci shi kadai ne addinin da Allah ya ce zai karba Allah ce man yabtahi ghayra al-islam dinan wanda duk ya nemi wani addinin ba musulunci ba Allah ce falan yuqbala min ba za a karbe shi daga wajensa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a lahira yana cikin asararru saboda haka dukkan wani wanda zai zo da wani addini to Allah ba zai karɓa wannan addinin ba dukkan wani ayyuka da zai yi ko da a zahirinsu masu kyau ne a ƙarƙashin wannan addinin to ba zai samu ba zai ci moriyarsu ba a ranar gobe kiyama Allah ce masalul ladina na kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asif misalin waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu Allah ce ayyukansu kamar toka ce da iska mai tsanani mai ta guguwa za ta saso akan wannan toka ya kake tsammanin wannan toka za ta wanzu wannan toka za ta balbalce ta lalace ta bi iska to haka Allah ya ce ayyukan waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu Allah yana mai da aikin su kamar toka toka kuma a cikin wani yini mai tsananin guguwa fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba za su samu ikon amfana da abin da suka aikata ba Allah ce zalika huwa dalalul ba'id wannan fa shine bata mai nisa hakanan a wata ayar ubangiji yake cewa والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwalliya ce a wani wuri mai faƙo ya sabu hufzam anu ma'a kawalwalliyar da mai jin kishi zai hango daga nesa zafin rana ya duki wannan faƙo ya gani kamar ruwa ne a gabansa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai yayi gaggawa ya zo wurin sai ga babu komai a shi faƙo ne to haka ayyukan waɗanda suke ba a bisa imanin da Allah suke yin su ba suna yin su bisa ga aƙidar kafirci Allah ce to aikin su daga nesa za ka ga kamar wani aiki ne mai amfani amma a gurin Allah kamar kawalwalliya ce ga mai jin kishi da zai yi gaggawa ya zo yana tunanin ruwan sha zai samu sai ya samu babu komai fa wajen Allah inda fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab sai ya zo ya samu Allah a nan kuma ya kama shi ya cika masa hisabinsa a kan abin da ya aikata in mai kyau ne ya ga kyakkyawan sakamako idan mummuna ne ya ga mummunan sakamako to saboda haka zaɓar wani addini ba musulunci ba ba zai amfani mai shi ba kuma duk irin ayyukan da zai yi ƙarƙashin wannan addinin komin kyansu a gurin Allah ba za su karɓu ba hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga masruq ibn al-ajda daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ya rasulullah abdullahi ibn jud'an ta ambaci wani mashahurin mai kuɗi mai arziki da aka yi a zamanin jahiliya ya kasance yana wato ciyar da mutane masu yawa koyaushe gidansa a cikin dahuwar abinci ake da taimakawa mabukata yana ciyar da mabukata yana ciyar da miskinai yana sa da zumunci yana taimakawa baki yana kyautata wa makota haka Aisha radiyallahu ta'ala anha take tuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abdullahi bin Jud'an bayan ya riga ya koma ga Allah <coughs> take cewa to yanzu wannan abubuwa da ya ta yi na alheri za su amfane shi ranar gobe kiyama ga su dai ayyuka ne masu kyau taimakawa mabukata ciyar da miskinai da marayu da sada zumunci da taimakawa wato baƙi waɗannan duk kyawawan ayyuka ne ce za su amfane shi annabi ya ce la ya aisha ba za su amfane shi ba ya aisha innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin babu ranar da ta taba cewa ya ubangiji na ka gafarta min kurakure na ranar gobe ranar sakamako wato bai yi imani da ranar lahira ba bai taɓa ɗaga hannu yi addu'a Allah ya gafarta masa zunubansa ba rana alkiyama don bai yadda akwai ranar alkiyama ba saboda haka rashin imanin da bai yi ba waɗannan ayyukan nashi duk ba su karɓu ba sakamakon da ya samu na nan duniya ne ya yi suna ya samu yabo mutane sun yaba masa sun faɗi abubuwa masu daɗi a kansa to iya sakamakonsa kenan Allah ya hore masa dukiyar da ya ci a ciki ya sha a ciki ya ciyar da iyalansa da na kusa da shi wannan sakamakonsa kenan Allah ya yi masa a nan duniya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wani hadisi da imam muslim ya rawaito cewa duk wanda yake mumini duk wanda yake kafiri idan ya aikata hasana kyakkyawan abu a nan duniya to Allah zai masa sakamako da ci da sha zai ba shi ci da sha ya ci ya sha ya ba shi ma duniyar fiye da yadda zai ba wani mumini to amma sakamakonsa ne a nan yake cinyewa a lahira baya da komai amma mumini ubangiji subhanahu wata'ala yana aje masa ladan wannan aikin nasa ya same shi a lahira ko da kuwa zai ga sakamakonsa a nan ta yadda ubangiji zai kyautata rayuwarsa to kuma a har ila yau akwai sakamakon da ya fi wannan da yake jiran sa ranar gobe kiyama saboda haka abu na farko da yake lalata ayyuka ga su dai ayyuka ne a zahiri masu kyau shine mutum ya saɓi wani addini ya rungume shi yana bautar allah da shi ba na musulunci ba akwai waɗanda suka bauta wa mala'iku a tunaninsu a riya wasu cewa wai mala'iku 'ya'yan Allah ne mata da haka suna bauta musu don su kusantar da su zuwa ga Allah haka aka samu wasu ƙabilu daga cikin larabawa su ma suka rika bautar gumaka da cewa waɗannan gumakan suna nuni ne zuwa ga mala'iku 'ya'yan Allah mata kuma su za su kusantar da su zuwa ga Allah su cece su ranar gobe kiyama waɗannan sun yi aikin banza kuma sun yi asarar ayyukansu akwai waɗanda suka bauta ma wasu annabawa kamar waɗanda suka bauta wa annabi isa ko waɗanda suka bauta wa annabi uzairu ko waɗanda suka bauta ma wasu annabawan ba allah ba suna tsammanin sun yi abu mai kyau to su ma waɗannan sun yi aikin banza sun yi asarar ayyukansu akwai waɗanda suka bauta wa taurari wasu suka bauta wa rana wasu suka bauta ma wata a tunaninsu cewa waɗannan su ne ababen bautar da za su cece su ranar gobe kiyama waɗannan sun yi aikin banza akwai waɗanda suka bauta wa shaidanu suka bauta wa aljanu suka riƙe su ababen dogaro ba Allah ba suka riƙe su ababen jibinta ba Allah ba Allah ce fariƙan hada wa fariƙan haƙa alaihim dalala wasu jama'ar Allah ya shirye su wata ƙungiyar kuma bata ya tabbata a kansu innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah yace lalle su sun riki shedanu majibinta ba Allah ba wa yahsabuna annahum muhtadun amma a tsammanin su cewa bisa shari'a suke wannan tsammanin da suke da shi ba zai taimake su ba ko da suna tsammanin kan shari'a suke bata ta riga ya riga ya tabbata a kansu to haka nan daga cikin abin da yake jawowa ayyuka su lalace komin kyansu a gina aikin akan mummunar aƙida akan aƙidar da ta kauce wa aƙidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ita da sahabbansa to kowane irin aiki mutum yake yi a irin haka yana tsammanin kyautatawa yake yi to a gurin Allah ba kyautatawa yake yi ba daga cikin waɗanda irin wannan sifa ta tabbata akan su akwai khawarij waɗanda suka yi wa sayyidina ali da sayyidina muawiya da sauran sahabbai waye suka kafirta su suka kafirta daukakin musulmi gaba daya suka takaita musulunci a kawunan su kadai wanda duk baya tare da su to a gurin su kafiri ne kuma ya cancanci kisa saboda haka suka rika zubar da jinin bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta su da yawan ibada da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alkur'ani amma wannan ba cece su ba annabi ya sifanta su da cewa suna fita daga musulunci kamar yadda kibiyar da aka harbawa dabbar da aka harbe ta take shiga jikinta ta fita to haka su ma suke shiga cikin suke shiga musulunci kuma su bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin su tun lokacin da wani irin su ya fara bayyana a zamaninsa bayan an yi yakin hunayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar hunai abinda aka samu a yakin hunai ya ba wasu a damansa ya ba wasu a hagunsa da wasu a baya sai bai basu ba a ciki sai wani ba ƙauye mai tsaurin ido sai ya tashi yake cewa wannan rabon ba a yi shi don Allah ba ya dubi annabi ya gaya masa wannan magana sai na umar ya miƙe tsaye ya ce ya rasulallahi ba ni izini in sare masa kai annabi ya ce ka rabu da shi ta ƙarƙashinsa za a samu waɗanda za su fito ta tsatsansa waɗanda za ku rena sallar ku idan ku gata su za ku rena yawan azumin ku idan kuka gana su suna karanta alkur'ani amma baya wuce makocinsu suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita cikin abin da aka harba annabi ya ce yaktuluna ahlal islam suna kashe musulmi kuma suna barin masu bautar gumaka haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin su ya umarci sahabbansa da cewa duk sanda suka yi arba da su su yake su waɗannan jama'a sun bayyana a zamanin sayyidina ali suka kafirta sayyidina ali suka kafirta sayyidina muawiya suka kafirta dukkan sahabbai da sauran musulmi da suke tare da su suka ware suka ja daga a bayan gari suka ringa kawo hare-hare da karkashe musulmi ba ji ba gani duk wanda bai yarda da su ba to a wajen su kafiri ne jininsa ya halatta haka rika suka rika kashe musulmi ba ji ba gani wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yamruquna min yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan suna yakar musulmi suna barin masu bautar gumaka saboda haka fushinsu akan yan uwansu musulmi yake karewa waɗannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da yawan ibada da yawan sallah da yawan azumi amma kuma wannan bai cice su ba saboda suna yin sa ne akan mummunar aqida akan mummunar aqida wannan bai cice su ba annabi yace yamruquna min al-islam har ma yake cewa la in adraktuhum la aqtulannahum qatl aad da zan riske su sai na yi musu kisan da aka yi wa adawa kaga idan da a ce abin kirki suke yi annabi ba zai ce zai kashe su ba waɗannan sun gina ibada su akan abin da yake aƙida mara kyau shi yasa lokacin da ibn ziyad ya kashe wani daga cikin su ana ce da shi urwa ibn hudayr ɗaya daga cikin khawarijawa da ya shahara wajen kashe musulmi sai bawansa sai yake cewa sai yake cewa bawansa ka bani labarin ya yake yace in tsawaita maka labarin ko in gajarta yace gajarta mun ya ce to tun da muke da shi ban taba kawo masa abinci da rana ba ban taba yi masa shimfiɗa da daddare ba wato a kullum azumi yake a duk kuma dare tsayuwar dare yake amma kuma ga shi ya ƙare rayuwarsa akan kisan bayan allah ba ji ba gani da kafirta su sauraka aƙida kyakkyawa a kanta ake gina kyawawan ayyuka amma idan aƙida ta saki hanya ta saki layi to da yadda mutum ya zanto mai kyakkyawan aiki in dai ba akan kyakkyawar aƙida yake yinsa ba تولى كركشن الذين الاخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه. سوداك اكوي سبب بين